ولقد اخترناهم على علم على العالمين Hakika mun zaɓi bani Isra'ila bisa ga ilimi a kan mutanen zamaninsu saboda yawan annabawan da suke cikinsu.